miya da alkhairi da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jebanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdurra'u, jagorar shirin. Mata kan ku zan yi gidan ma ba ba. Madalla. A cikin shirin namu na wannan lokaci za mu duba me ake nufi da social media influencers wato fitattun mutane waɗanda ke da tasiri a kafofin sada zumunta. Bi ma'ana mutane waɗanda suka gina kansu ta fuskar yin amfani da ilimi da ƙwarewarsu wajen faɗakarwa koyar da masu bibiyan su a ɓangarorin rayuwa daban-daban kuma mutane na amfana da shawarwarin da suke bayarwa. Shin me ake nufi da social media influencers? Zainab Umar Baffa wacce aka fi sani da mob Academy fitacciyar mai horaswa ce ga ƙananan 'yan kasuwa kan yadda za su rika amfani da kafofin wurin bunƙasa kasuwancinsu da ma yadda za a yi su rika samun kuɗaɗen shiga inda ta yi mana bayani akan wannan maudu'in. Influencers mutane ne gaskiya kamar kowa da kowa wanda already sun riga sun kafa kansu a kafafen sada zumunta an san su da wallafa abubuwan da ya daganci misali rayuwarsu ko wani bangare da suka ɗauka wanda suke magana akan shi ko da yaushe ma'ana an riga an san su kamar authority kenan a wannan bangaren to alamomin da ake gane kamar su wani ne influencers su ne tunda idan suka wallafa abu Zaki ki gani mutane suna sauraron su mutane suna kokarin Allah Allah suke su gama sun yi posting mutane ne wanda zaki ga duk abin da suka yi posting ana engaging akai duk abin da suka ba da shawara akai za ki ga mutane sun yi sauri sun dauki wannan shawara saboda me sun riga sun yi respecting din su sun san su sun san yanayin abubuwan da suke yi sun san yanayin kamar misali ilimin su da dai sauransu so mutum zai iya yin influencing a bangare daban-daban kowane bangare da kike tunani a girke-girke ne akwai fashion influencers akwai lifestyle influencers social media influencers like wanda suke magana akan social media marketing da sauransu to duk irin wa'annan sun riga sun yi tasiri a wannan bangaren to in ka ɗauki bangare guda daya kana wallafa content a kai kuma ka zama na cewa ka zama kamar top of mind a wannan bangaren to za iya kiran ka influencer ba lallai sai ka tara followers sun kai dubu dari ba a'a ko followers guda dubu biyar kake da shi ko dubu ɗaya kake da shi in dai har kana faɗa a ji kuma an riga an san ka a wannan bangaren to fa gaskiya ka riga ka zama influencer saboda shi yasa dama influencers din a mataki mataki ne akwai nano influencers akwai micro influencers sannan kuma akwai macro to kin ga nano su ne kamar level na ƙasa kenan na farko kenan sannan micro sannan kuma macro so hawa hawa ne sannan kuma gaskiya influencers suna da matukar tasiri a kafafen sada zumunta kazalika Zainab Umar Baffa ta ce kamfanoni na iya amfani da fitattun mutane wajen warware matsalolin da suke fama da su a kafofin sada zumunta to tabbas za a iya amfani da influencers wurin kauda duk wani matsala da wani brand yake da shi da wanda ya danganci negative word of mouth na social media tabbas influencers suna da tasiri a kafafen sada zumunta saboda in dai har an yi amfani da influencers da suka dace wanda suke faɗa a ji wanda kuma an yadda da integrity ɗinsu a kafafen sada zumunta to tabbas idan aka yi talla ɗaya biyu uku hudu da su to insha Allahu za a kawar da duk wani negativity da wannan brand ɗin yake da shi gina kai a kafofin sada zumunta har ya kai ga mutane su yi fice kuma suna faɗa a ji abu ne da ke buƙatar jajircewa matuƙa kamar yadda za ku ji bayani daga bakin fitacciyar 'yar kasuwa mai amfani da social media wajen isar da sakonni daban-daban akan yadda ta fara amfani da kafofin ya zuwa yanzu wato Laila Al Othman. Gaskiya ni da kai na yanzu ba zan iya ce miki ga lalle sanda na fara social media pages ina ba saboda abu ne da ya jima tun sanda aka bude social media sabo su Facebook da Instagram lokacin muka shiga muna dan jawalgwalawa. To ni dai number one thing is a lot of people suna ganin kaman sanda na fara maganganu I was trying to build a brand wallahi ni ba haka bane. Ni kawai magana ne nake yi akan abubuwa da suka shafi mutane especially mata da kuma yara so from there mutane suka fara picking interest su ji wani ya zaga wani ya yaba haka dai har muka kai wannan lokaci and gradually kuma na realizing mutane da yawa suna saurara kuma suna bibiya daman brand ina LNN has already been existing tun kamun ma na gama NYSC na bude kamfani na so abu ne da an dade ana yi gaskiya batun yanda arewacin Najeriya suka yi embracing abubuwan da nake yi da na fara gaskiya na shiga rudani sosai saboda kowa yana ganin kamar abu abu ne sabo ina iya cewa ina ɗaya daga cikin mata daga arewacin najeriya da muka fara irin waɗannan maganganu ka fito ka challenging gwamnati ko kuma ka challenging wani mutum da ya faɗa abu da ba daidai ba ko kuma ka fito da hakkin mata ka ce ya kamata a bawa mace hakkin ta da sauransu mun sha zagi muna kan shan shi har yanzu abu ne da ni a tunanina in dai gaskiya kake faɗa daman lallai zaka samu waɗanda ba za su so su ji maganganun ba so bana faɗa din saboda wani ya yabe ni kuma bana faɗa din saboda in kwantar ma wani hankali gaskiya ne guda ɗaya daya wani lokaci ni da kaina abinda na faɗan ni ma victim ne of uh, the same thing wani abu maybe kai ma kana yi ba duk da haka ba zai hana ka ka ce wannan abun ba daidai bane saboda haka ina iya cewa ni tun da na tashi ina da thick skin ma zagi da abin da ka faɗa a kaina ni ba damuna yake ba saboda na san cewa mafi yawancin mutane da suke farfaɗan maganganu ba su sani ba ba san kuma mene reason behind abin da nake yi ba ni a matsayina na dan adam kuma kullum ina cewa duk wani abin da zaka yi idan Allah zaka yi shi wani maganan wani bai kamata kwata-kwata ya dame ka ba. Shin me yasa masu amfani da kafofin sada zumunta ke sauraron shawarar fitattun mutane a kafofin? Lala Al'Otman ta ba da misali da kanta. Zan iya cewa dalilin da yasa mutane wani lokaci mafi yawanci na faɗi magana suke ɗauka is because gaskiya ne abinda duk na faɗa abu ne da maybe yake faruwa a lokacin and ni mutum ne da bana ɗaukan judgment haka kawai zan zo na in saurari abubuwa in ga abin da yake faruwa in ta tambaye questions tukunna kamun in ce bari in bada nawa final opinion on abin da yake faruwa a wannan lokacin so ta iya yiwuwa dalilin da yasa shine ina ɗaukar lokaci na na yi bincike na kuma faɗa wa mutum gaskiya a yanda take ni mutum ne da bani da tsoron faɗan abu ko waye ne in yi abin da ba shi bane zan gaya mishi ni ma kuma in yi abin da ba daidai ba ka gaya min zan ɗauka sai kuma batun time na lokacin da nake ɗauka na yi duka wayan abubuwa a gaskiya a kowane wata muna ɗaukan kaman kwana biyu uku daga beginning or the end of the month mu zauna mu tara topics gaba ɗaya mu yi research tsina research akan abubuwan da. wanda ban san su ba kamar kwanan nan da na magana akan mata da irin yadda yanayi da muke shiga saboda jikinmu da hormonal imbalance mu sai da na yi bincike na kuma san cewa ga abubuwan da ya kamata ka faɗa tunda ba komai bane na sani gaba ɗaya so eh muna bincike kuma muna ɗaukan lokaci komai na shi ake saboda tumi wayar da kan mutane matasa da mata da yara abu ne mai mahimmanci a gare ni so bana ganin shi kamar wai aiki ko kuma yana takura mun yana shiga cikin na yana cikin abin da nake yi ne so i incorporated into my work schedule and abu ne mai sauki da yake zuwa mun saboda komai na a ka'idance yake na san yau me zan yi na san me zan yi gobe in har Allah ya kai ni da rai da lafiya Lalla Al'utman ta kuma karkare da baiwa matasa shawara akan jajircewa a ƙarshe shawaran da zan ba ma matasa shine hakuri dai yana da amfani Bahaushe ya ce mai hakuri shi yake dafa dutse ya sharo romanta it's very important idan kana neman abu a duniyan nan ka zama mai hakuri duk wani wanda ya ce miki wai ya fara aiki yau ya samu nasara to gaskiya a bincike aikin da yake saboda business finance abu ne na yau da kullum na ci gaba in ka faɗi ka zama ka samu matsala karya arziki ko kuma ka saka kuɗin ka abun bai yiwu ba da sauransu ba wai abu ne da zaka ce ni ba zan sake yi ba saboda in dai kana da rai ai challenges na rayuwa duka daman zai zo maka yanzu zan iya cewa wajen shekara na ashirin ina business in saka wannan in kunce in warware in shiga nan in fita ni a matsayina na mace kenan so ina tunanin in dai har mutum a arewacin najeriya yana son ya samu bunƙasa da arziki mai albarka so lallai sai ka saka aiki a ciki ciki sai ka saka hakuri sai kuma ka koyi abin da kake yi duk wani business da zaka shiga ka tabbata ka san yaya ake sarrafa business din nan ida business ko aikin gwamnati dole sai ka saka lokaci ka saka hakuri ka kuma saka addu'a so matasa su daina tunanin wai abu ne da yau idan kika fara shi yau zaka samu lalle lalle cewa ba kullum bane ake kwana kan gado wata rana akwai nasara wata rana babu har yau mu da muke magana kullum muna yawan gaya wa mutane ku yi sana'a har yau mu ma muna failing muna sake warwarewa muna kare abu ne na ci gaba na yau da kullum Allah ya ba mu kowa sa'a alƙalman ƙirdiga sun yi nuni da cewa a cikin shekaru goma da suka gabata an samu gagarumin ci gaba a kafofin sada zumunta kuma alƙalman na baya-bayan nan sun yi nuni da cewa adadin masu amfani da kafofin na shekarar 2023 a faɗin duniya ya kai biliyan 4 da miliyan 890 wanda ke nuna karuwa na kaso 6.5 cikin 100 sabanin na shekarar da ta gabata. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Kyawar kayan sake ba yasa ba